أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau goma ga watan sha ɗaya watan dulka'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ainihin bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. nam muna cikin a'maluha yani a'malul shafi ɗari biyar da saba'in da ɗaya matashiya inda za a tashi ittihamun nafsi mai hmm? Ban ji ne? kawai shuhudu na farko in kalman farko ta fito sauran za a iya gano su amma na ƙarshe ya fito da farko bai fito ba ka Allah shi shuhudu to ban san da kake nema wurin ba duka ihsani kawai ka ganshi sai ka dubi ihsani tsakaninka da maganan Allah ake yi ka kalli abun da ima sai ka kalli ihsani tsakaninka da shi na wannan ɓangarori guda biyu tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane tsakaninka da sana'arka illa iyaka alaikum assalam ha na ji shafi amma lamban ba ta fita ba ba ka faɗi lamban ba shi ne lamban shafin to da ɗaya ɗayan ne bai fito ba na'am sai wurin asali eh a ah, dan ba talkhisi ne ba dole kai masan ka zo muhasaba ai inda an wurgar da shi bai amfani rubuta shi yana nan kenan dole ka ga kai kanka ka muhasaban wanda abun da barinsa ya fi aikata shi ai kaga daga nan ka huta daga gare shi tunda barinsa ya fi yinsa to nan ne zaka tsaya kai muhasaba kai sa'a da baka yi shi ba in kuma ka yi shi to kaga kai ka jawa kanka abin da ya same ka ciki to ina ha ɗari da biyar da saba'in na kallon wani ne yana kiran wani kaiwa ke kira shigo kai ma ka zauna ba wanda za ka kira shigo ka zauna kai ma a wuta in ka tafi za a bi ka kamo ka da ka ka zauna nan haka ina haka inda ba za ka gudu ba nan haka kada ka banda tsakiya na, tube suke nan kada ka shigo da su ciki gefe gefe gefe gefe kana kallon su a nan ka ji wai shi ba zai zo karatu ba amma ya samu kira wanda ya zo kai ne jakadan shedan go shedan ya aiko ka ka kira wani ina aljanna ka fidda shi ka kai shi wuta menene Muhammad Sani eh na'am a ina ne kuma o saba'in to me kace menene ba gane ba ciki wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu ba duk abun da aikata shi zai zama alheri ga mutum ba kaza aikata shi alheri ne ga mutum amma ba duka ba khairan min tarki shi wannan din ya fa'aluhu lillahi ya aikata shi domin Allah. ba duk abun da aikata shi da zama alheri ga mutum daga barinsa da zai yi shi domin Allah ba. Za ka gani gashi nan ainihin abu, amma mutum sai ga ya yi shi ba don Allah ba. Fasila ne na cikakkiya. Wala kullu ma ya kono fi'ilhu fi'iluhu khairan lahu, min tarkihi. Ga gane, amma kuma ya fa'aluhu ya kono, ah, kayar min tarki ko ya fa'alhu lillahi kaga yanzu misali ba kaga dai zuwa makaranta a kaga aikata shi alheri ne gari ga mutum ko to kuma ba duk lokacin zuwa makaranta mutum zai zo makaranta zai zama alheri ba zai zo domin Allah dan ka taso ka taho makaranta to amma ka zo domin wani abu sai kaga an kada yinsa ya fi barinsa to amma kuma kana iya yinsa don Allah sai ka duba kaga dole ne ka nemi yadda zaka yi shi don Allah in ba don Allah zaka yi ba shi ma an kai gargaran ka ba shi sai dai ko kuma zaka iya gyarawa kuma wala kullu ma yaf'aluhu lillahi ba kuma duk abin da mutum zai yi domin Allah ya kono ma'anan alaihi zaka tashi zaka yi masallaci kana gana taimakon ka ta ina ma kana system din da eh to to eh, <laughs> lalle ba kam practical kenan amali tadabi to saboda an yi ba za ka yi abu saboda Allah kuma ta mace fa ba duk abin da za ka yi don Allah ba za ta mace ka kada kai tinkaho don Allah nake wannan abun saboda haka nan ga bayan Allah za su taimake ina ruwan ko kallon ka sai sai dai su kallon su ce ba ta sa ka amma ba ni kokari da dama wani da kokari ai wani kan ai alhamdulillah an ce to yanzu babu kuɗi ki Allah zai kawo Allah zai kawo mm, Allah zai kawo shi fa ba shi a ciki ya famu inuna maka akwai Allah amma na shi shi bai yadda shi ba ku bai yadda ba ya yadda shi bai cikin bayan Allah da Allah zai yi amfani da su baya cikin shi aikin zakallo da aikin Allah ka fito da shi duk wanda ka taba da zaka san ba wai wane saboda me yake wannan zai ce ina yi don Allah killa ne za su ba don Allah yake ba suna yake ne ba ta da da shi ba duka ne za su faɗi haka ba masu ce maka ɗin karabu da masu cewa suna kake nema kasu ta ya ka kai suna To wa'inda suka yi dan Allah su kake yi suna taimakawa? Wanda ma'auje ke. Kusan duka wa'innan abubuwan musamman wannan babin da ya wuce da wannan wanda ake cikinsa ba kowa yake fahimtarsa ba sai wanda ya shiga zai yi. Ba kwa shiga zai yake yi yayi kana iya kai abu a tashin farko kai nasara baka san ma yadda aka yi nasara ba baka gama sanin makiya ba ka tashi ka to wancan baka san ba sanin wane ne abu sai tafiya ka yi tafiya kai nan ka tsallake kai nan ka tsallake to zaka ji ana fara ce <laughs> wane yana ruɗuwa ya faro kaza ya yi nasara yanzu dai ya ɗebo abun da ba zai kai labari To kaga wanda ike ba wa mutane labari ka ɗebo abin da ba za ka kai labari ba duk yadda zai yi ka faɗi zai yi. Domin ya koma je ba na gaya muku ba inda za shi. To menene kake nufi ba na ga ka ni wali ne kenan. Ni mai tunani ne na hango abin da ba zai yi wa. Shi kuma zuciyarsa a sharri take karewa. Wannan ne ba kai ka kula su ma dan zaka yi ka ci gaba da yi wanda ke taimakon ka zai taimake ka wanda ya baka tunanin ka aikata zai tsaya ka kai kai inda ya tsaya ka tsaya wurin kuma ka tsaya ka dinga waige waige ta ina zaka bullo ta ina zaka bullo da za ka zauna ne ka nemi yadda za a yi kai hmm. in bana ya gagara ka ce Allah ya kai mu baɗi bari in je in noma riɗi da riɗi da agushi wanne ya fi kawo kuɗi ya fi kawo kuɗi ba wahala Hai ciyawa sai fari ɗi nan muka nufa muka noma gona gaba ki dan muka kwafa buhu uku aka samu <laughs> aka ce ba a yi sa'a ne ba ai ana samu na je to dai ko da ana samu ku ta yi ku dinga samu da shinkafa na tsarki shinkafa ina yi amma tun da muka yi waccan ɗancin malam muka tara yayi muka tara yayi muka haɗu muka yi muka yi malam aka wa gida kare da yayi da a gida ne ma na san da za a yi da ciyawa in tattara a roban in ɗaure ta nemi wurin ɓoye sai bazara ta yi in ga sai da masu shanu sai ka farke ta nan to wannan ga nan a banza ranin ma bai gama yi ba an ji an yi ruwa ce to shi kenan Allah ya fitar da su kawa tsarka tafi neman kuɗi ta wata hanya nan wurin ba wurin neman kuɗi ne ba da haza ittihamun nafsi tuhumtan rai nan mutlaƙan kenan tuhumtan rai ka tuhumci rayukan mutane ko ka tuhumci ranka To ba zuru dai ka tuhumci ranka, amma ka tuhumci ta mutane ma za ka dawo kanka. Ka ga gawa ne yadda abu ya tashi, gawa ne ka ga yadda ya tashi, gawa ne yadda ya tashi. Sai yi nima da yadda na koma. ka tuhumci ranka abin da ta hatsarin da ta jefa ka. Abokiyar haɗaka ce, an ce ku yi aiki tare, in za ka za ku tsira tare. to amma ita sai ta yarda ta kama fudulu to ko me ke akwai fi muhasabatin nafsi عدة مصالح عدة masalih akwai alherai kyautatuwa da yawa wurin yi ran nan muhasaba ƙabala da ba da kenan na farko dai in kana wa kanka muhasaba al-ittila'u ala uyubiha mutum zai ga na kasarta mallam yattali ala aibi nafsihi duk wanda ga bai ga aibin kansa ba lam yum lam ba zai iya kawar da shi ba yanzu ko da jarabawa kai aka jaraba gama kaga akwai wani suna sama da kai ai ba ta baci kanta a ce kai ne a layin farko duk tsiya a je a dawo kana layin farko in ku baka samu kanka layin farko bai ta baci me ya ja maka kana nufin malamai ko ko kai ne ranka ce لم يمكنه إزالته فإذا اطلع على عيبها aibiha idan mutum ya ga aibinta maqataha kaga kaga wanda kuka haɗu rana ɗaya kuka yi nazari Allah ta wuce ka sai gashi a allo ko gashi a takarda inda kuka yi ta muhawara kuka yi ta tasan baki kai ƙarshen ta ma kuka sai kuka yi zage-zage aka yi sai ka ga shi ga shi a takarda sai ka ga an yi jaraba an gama an koma ana hannu da juna wani ka yi haƙuri fa wani ka yi haƙuri ba don kai ba da na halaka <laughs> wannan sai masu haɗuwa suna nazari fa idan tala ala aibiha maqataha fi zatillahi ta'ala misalin a ce gengedi ya kama ka ka kalli wani shi kuma ya gengedi gashi zan ku tare shi laƙwas kenan kaga kallo nan kallo nan a'a ni ba ina so dinga kallo nan ba ni ban so ka kalli ni za ka wurga in bacci buɗe ido inna lillahi kalli kaga kalli wannan kalli da shi kalli na kusa da kai har da waige na yake ta baya kaga kalli wannan duka ba mai bacci kai kuma kalle ka baka ga da kai muni ba kai wani mummunan abu duk kuma shi da baya yi ba ta ka kai rugujojo idon ka yi wasu tulu tulu yanzu shi dan na gefe na ma dariya ina sai maka gauci ke ka gani ha wannan a wannan a wannan a bana shine general don akwai general din bacci kai wannan yau shi general tashi hankali maganar da take duka ma bai kai sai kon Allah to kwata kwanta kwanta sai kwanta mu gani kwanta a da shi za ka yi kwanta <laughs> kai bacci to tun da yake da yawa karatu gaba kwanta kai bacci kai ka kwantar da shi mai jariya ki masa shimfiɗa abokinka yana jin bacci nan haka wajen ka zai yiwu mai kake hararraki? yana son ka na yawon kwanta kai bacci game ta ka kwanta ka kwanta A'a, bai girma ba. Ai, da ya yi girma da ya miƙi. In ka ce mutum gaga janar ɗin waccan shekaran ai da da aka ce ya kwanta ai bacci shi yi. Aka ce ka kwanta, kan wanda ya fake rona shi na bacci daga yanzu. In mutum ya tashe ka ka faɗa min. Bai ƙara bacci ba ran nan. Ka yi ka zama annoba. Kita ka je ka yi alola ta zama annoba ina jin isa kame su mai koro ka kai ka kama na shi nan ko to zai dawo wurinka kwasan mana laron na ko to koma inda ka bullo eh ban ji shi ma bacci ke yi wa bai laifinmu ne ina yake mai ƙefe yan ganka ban gan shi ba zo nan hula hakun ne zo nan ku dinga ɗaukan shi a wannan a a'a za ka ware ba wanda za ka zauna cikinsa dudduro yau nan haka je cikin yara wanda suka fi ka ƙoƙari ga shi ran kada ya wurga muku bacci ka fita je wajen su can dan nan za ka bi kai hukuma ce ka gani ya faɗi ko ka kasa shi kudai kada harban maka yara to yi bacci a wuri, ka yi lilo a gaban iyayenka ka more yi bacci ma ko ka kwanta kwanta Ku kwantar da shi ya samu ya dan bacci dan sarara ya kwana bai bacci ban naji kai mai jan rigar kwantar da abokinka yayanka ka je ka kwanta ha ba an ce ne ka matsa wajen littafi ba ai wannan annoba ne kai ka zuwa mutum wurin littafin za a iya shiga ku ga hular kakun ne hular ka mutu kama da ta gayu ba hmm? ba ce ke yi inna lillahi yau sai yayin da ka zama haka ba yana bacci ne ko eh? anye ni ne ga kamar yana tangada ko to ku kalle shi maza kwaɗe motsin kinsa ya sa masa kunne ku nemi tsinke ku nemi zare sai biyo ta bayan kunnen ina dukan abin ba ku iya yin haka aji ba ku ina nake ka dubi yanzu ka ga kalli nan kalli bayan ka kalli bayan ka idon ka duk kwallo kwa duduru sunan wani rafin mu kalli nan halle ko ka fike ta kafa kuna leko kuna ga goya fara baccin go kai ma gwani kai ma kai ma wakili ne bacci ka bar nan wurin saboda ka koma lungo za ka je kai bacci tashi koma wurin ɗan uwanka can me me rabo ka da wurin bacci zo yi tunda nan ne yankin masu bacci lahiya lahiya a ah, za ka sabu wani kwana ne ka matsa shi tukuna ba wai ka bashi wurin zama ba kan ka bashi kusa da kusa da bango kan ka bashi kusa da bango a ina ta lakwas da lakwas yawwa yi masa ƙwazo to yanzu ga mutum karatu yau ya zama wani abu ba dan ba ba a kora ku gida don an kora kuma ya fara gingiri tun tsirawa wake to in yi bacci ku faɗa mu sai da ɗauko masa flow da akwai a ɗaki na wanda zan ba shi akwai amma ba nashi ne ba a ina nake fa idza tala ala aidiha me zai faru nakata yanzu kai ya zaka da ranka Muhammadu yaran ne mai bacci kaga ta sai ka ta tona ma a fili wanda bai san ka ba ya san Muhammadu mai bacci kai ba taɓa samun Muhammadu ya bacci a canza ma zuna. Ni da sa maka na من ده محمود بايا وجه فإذا طلع على عيدها مقتها في ذات الله هو أنا ذاون أي ناي أبو نعمة كي كلام بسي فذا كده رانك جيجي كاي رانك تاسو شيكا وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال la yafqahu ar-rajulu kullal fiqh mutum bai fahimta dukkan fahimta hatta 'yan yamqutan nasa su ya dinga kyaman mutane saboda suna ja masa asara ba ka zama mai fahimta mai ganewa sai lokacin da ka fara ƙin mutane in ji kana son mutane su zo wurinka kana so ka je wajen mutane to da sauranka lokacin da ka gano ashe zama da mutane asara ake mu'uzami illa nadir ainihin sai ya kyamaci mutane na fi jambillahi ya ƙi su saboda Allah Sun mayar ثم sai ya dawo kansa كأسا فيكون laha أشد مقتا ai kamar misali ne yara suna zuwa gidanka suna bata maka yaya to idan ka tsaya ka duba da kyau menene yasa suke zuwa gidanka ba yanka ne suka janye su ba yoga ba fa rai tafi ka tafi ma kana mai abdullahi ta gani kai eh, a samu tsinki isa masa tozali gobe ka zo da tozalin ka sa masa in Allah kai mu gobe ka taho da turun kamar misalin kana kuka ƴaƴan wasu na zuwa suna ɓata maka ƴaƴa to in ka ran da za ka fara gane sai ka gano ƴaƴanka ne yatan su suka gayyato su sai ran da ka cewa wani ka kasa sake zuwa gida na ce na ruwa na da eh, abin ba ƴaƴanka ne suka kira su ba inda ‘ya'yanka ‘ya'ya ne ai da sun kore su. ‘Ya'yanka ‘ya'yan banza ne, yasa suke gayyato ‘ya'yan banza. ka haihu ba. A ba na ce ka tafi can wajen da wajen kame su mun ba ka zauna mana nan ba. Laha ashadda makatan wa qala mutarrif Bunu عبد laula ma a'lamu min nafsi laqallaitu nasa in ban da ba don abun da na sani na kaina ba, da na raina mutane, da na ga ƙarancin a ƙoƙarin mutane, to amma na san su na fi su lalacewa. Yasa in na ga wani yana yi yana abun nan sai in ce kai da dama dama ma da shi. ni kwandama shi da ni sanin kaina ya sa ban raina mutane ba, ban raina aikin mutane ba. qala mutarrif fi du'a'ihi bi arfata mutarrif الله da ya arfa abin da yake cewa Allahumma la taruddan nasa li ajali Allah kada ka hana wa mutane saboda ni. Kada baƙin jini na ya janyo da na zo arfan nan bana ba za a ba su ba saboda laifukan. Kuma fa malami ne bi ma'anar kalima. Yana kallon kansa ana nuna shi mutarif ko askari ba akwai kalan mutarif ba. Ba to shi ne ke cewa ya Allah ka biya wa mutane bukata kada ka ki biya musu bukata saboda laifina Allah kada ka dakata ne baka biya musu bukata baka biya musu bukata ni dai ina neman gafara ku duba mu ko yanzu muna jingina wa mutane mu mun yi kokari mutane ne suka ƙi yarawa. inda mutane sun gyara da shi kenan an gama mu mun gama namu hada zulmun mun cuci kanmu wannan zai faɗo maka kan icen gafar in ka sake zai laƙwaso laƙwas وقال بكر بن عبد الله المزني لما نظرت إلى أهل عرفات da na duba mutanen arfa an haɗu an haɗu zanantu annahum kada gufira lahum saboda hadisai saboda ayoyi saboda falaloli sai da ɗauka an masu gafara laula anni kuntu fihi him ba da wannan cikin su ba ni ma za a gafarta min amman fada wani fa na gani saboda ni na san abin da na yi duk laifukan nan nawa an yafe duk mai hankali yana ganin laifinsa wa qala ayyuba sakhtiyani idan zakara na kuntu anhum bi ma'azali in ana maganan mutanen kirki kirki kuntu bi ma'azali sai koma gefe daga gare su da bana cikin su ne in ana eh, in ana maganan yan aljanna mu hammuna muke muna cikin gidan aljanna kai amma ba za mu sha daɗi mun yi aikin da za mu samu aljanna idan ma mun yi an karɓa ga wancan wa in minkum illa wariduha ta hana ki bacci ba komai ba kowa sai ya shiga wuta to da aka ce za a shiga akwai labarin kowa sai ya fita mu uzami an san shiga sun shiga to ko in haka ne akan mai dariya baka fita ba ai sai ka jira sai ran da ka tsallake jahannama to ran nan ya murmushi ran nan kira mutane ran nan zaka ce hao muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya amma ba a tsallake ba ta ya za ka yi murna saboda kana walamma ihtadara sufyan ath-thawri rahimahullah dakhala alayhi abu al-ashhab wa hammad rahimahumallah ibn salama faqala lahu hammad ya aba abdillah ya aba abdillah alaysa qad aminta mimma kunta takhafuhu baka aminta ba daga abun da kake jin tsoro ai yanzu kai ka aminta daga duk wani tashin hankali wa taqaddumu ala man tarjuhu zaka je yanzu wurin wanda kake sa ran fa wa huwa arhamur rahimin gashi shine mafi tausayin duk masu tausayi Faƙala ya aba salama. أتطمع لمثله لمثل أن ينجو من النار kana kwaɗayin a ce irina ya tsira daga wuta bai ci wuta ba faƙala i wallahi wallahi ina fare inni la arju laka zalika kaga har ya mutu yana bainal khawfi war raja irin wa'annan wani to ina ga za ka sa wanda zai zai kai ka aljanna kakka mu? zai kai ka aljanna ba hisabi babu uquba ina laifuka na ce ko ka aikata duk abin da ka aikata na laifi to kaga wannan inda hankali sai ka gudu daga gare shi ka yi wannan kafi shedan sharri wa zakara an muslim bin alwasi. al-wasiti qala akhbarani hamad bin ja'far bin zaid anna abahu akhbarahu hamad bin ja'far to bin zaid ja'far ne ko zaid akhbar me bad labar de to kaga baban ja'far ja'far ɗin ne ke nan ba kakan ba darja an jaddihi da wato Hammadu labarin sa ya karbe shi daga mahaifinsa anna abahu Jafar kenan afwa akhbarahu Kala خرجنا fi guzatin ila Kabul. mun fita yaƙi garin da ake ce masa Kabul. Na jin wajen Afghan can ne ko? wace jiha eh, eh kabul eh eh afghanistan to kabul mun fita yaƙi jihadi can haka wafil jaishi silatu bunu ashyam wa nazalar nasu an mati. mutane suka sauka bayan magariba eh, isha ta zo fasallu aka yi sallah ثم اتجع sannan ya kwanta faƙultu in ji jafaru kenan da armaƙanna amalahu yau zan bi aikinsa in ga menene zai yi amalahu falta masa gafalatan nasi sai ya nemi shagalan mutane lokacin da wannan ya shagala wancan yana kaza wancan yana kunkune wancan yana du'awoyinsa wannan ina menene to shi da ya tashi sai ya ja jiki sararraf ya bashi hatta idza qultu hada atil ido ya kwanta wa sabata wa saba shi yayin ya tashi fa kala gaizatan ya shiga rukuki ƙariban minna inda ya shiga tun da rundunan da yawa lungon da ya shiga dab da ne ƙariban minna fadakaltu ala asari na biyo bayansa ni kuma zan ga ƙwaƙwaf sai nuka an ka biyo mutum ka biyo ka ga bacci daga yadda ake bacci <laughs> kai kan su a gabana ma baka daina baccin ba ko na ƙarya ma ka kafa ka hana idon ka bacci da gangan saboda saboda saboda idon jama'a fa dakhaltu ala atharihi sai na ga fata wadda ya alwala thumma qama yusalli ana haka ina sallah waje asadu sai zaki ya gangaro kansa yana santa yana santa ga nama hatta dana minhu fasa'idtu fi shajarati ba sai na tsare kan bishiya fatarahu iltafata ko ya waiga ko ya waiga ya kalli zakin yana jin sa ko waye bai yi ba au jarwan shin ko yana kirga wani kwaikwayo ne kwaikwayo ɗan kare. Falamma fajada qultu da lassa kawai yana tilawa yana tilawa ya yi ya ɗaga yana lilo da hannayensa qultu la'ana yaftarisuhu yanzu kan zakin nan zai rubce shi ya gama sujadar safa jalasa can yi ta ya sun masallama sun maƙala sannan ya juya ya ce ayyuhas sab'u ya mugun dabba utlubur rizqa min makanin akhara tafi ka nemi arziki wurin wani kafin ko ba farkon sallarsa ba nan wannan fa walla zaki nan ba sai juya ba wa illa lahu za'iran yana ruri a ƙolo ta sadda aljibalu sai na ɗauka duwatsu a su dinga fashewa saboda in yi ihu za ka ji ƙasa na motsi ƙasa in yi kuka ya danna sai ya kuka za ka ji ƙasa na motsi sai na ɗauka zuwa duwatsun wurin za su dinga rufuwa minhu qala fa ma zala bai gushe ba yusalli hatta kana inda subuhi sai lokacin da alfitir ya kullo a asubahi ta yi jalasa fahamidallah ta'ala kun ga yadda ake yi nafila yi nafila in ka gama ka zauna ka roƙi Allah abin da yake damunka, abin da kake nema ka roƙi Allah, ka roƙi Allah, ka roƙi Allah, ba maganan zaki ba mu hatta roƙon Allah. Sai ga, to, killa, da mu muna ganin manyan muna roƙon Allah, to amma yanzu manya ma ba sa roƙon Allah. Mai ƙoƙari ne a masallacin an yi sallah gama yake daga hannu ya yi sallah, amma wani yadda bai yi du'a nan a masallaci ba in yi je gida ma ba komai. in banda shiga daci iki abincinsa inda TV ya kalla bacci ya kama shi ne wuri ya kwanta ya fasa yara su je su kwanta mutumin kirki ne bai zuwa yawo shi bai zuwa majalisa amma majalisar fim na gidan shi amma yau a ce ya yi sallah ya yi sallah ya ce ya Allah kasuwa ta ya Allah a aiki na ya Allah dabbobi na ya Allah gona ta masarata ya Allah aljanna ya Allah zunubaina Allah na cewa ina mai roƙona in ba ina mai neman gafara in masa to amma dai in baro wancan da inda nake zai wahala ga. inda babu iyayenku a wurin ashe kai ka taɓa zuwa katar da babanku na zaune na zuwa yi iyakacinsa mu yanzu in mu mutanen ƙauye ne du'a'i iyakacinsa a yi salati goma goma ga annabi ya salam ya salam ɗari da goma sha kaza Allah ya sauka mana damina mai albarka Allah ya kawar mana wa'annan fitintino da muke su, suke mu. Allah kai mana kaza mu masu jarrabawa Allah ka sa su ci jarrabawa. Iyakacin du'a'in kenan. Shi ma yaron iyakacin inda aka masa wannan du'a'in bai zuwa ya ƙara wani du'a'i daban. Don da amma ala sabili tambihi ne. ya ce maka doga ka taɓa kwana akan wata bukata da take damun ka ba kai bacci ba kana roƙon Allah ka yi kakkafa ne kada ka bari Ibrahim ba ka kwana tun bayan sallar isha ka yi haka ka yi haka ka ɓoye ka shiga ɗakin ka ko ka tafi wani masallaci ka zauna ka dinga gaya wa Allah, ka dinga gaya wa Allah, furoti na Allah ka gina shi. Allah ka bani yadda zan gina furoti nan nawa. Allah ka bani hanyar da za a gina wannan furoti. In noma kai ka ce Allah ka sa wa kashin nan, ko Allah ka sa wa eh, mai take da suna eh, ba kankana kuke ba. agushi kori din nan da nai Allah kai masa kaza in samu biya abubuwa haka da yawa an ga na fa tushen inda zan samu Allah kai masa albarka fa'ina iyakacin wannan du'a na liman in ya yi sallah ya gama ya juyo ya yi du'a'i shi kenan an gama du'a'i mu yan izara da muka zo muka ce to ba a wannan du'a'i da muka ce ba a ba ma kuma muna yi mu ba mu yi wancan da ake na al'adan ba kuma ba mu je mun yi namun ba mun bari ne wannan yayi mana kaɗan wannan yayi cikin jama'a zama zamariya, wannan zai zama kaza wannan zai zama kaza bari mu je gida daga mu sai Allah mu tsaya mu roki Allah ni dai tsakan da Allah ba na iya komai komai bayyawa kana kwance a lokaci ya ƙare ga littattafai in ba kai nazari ba ba za ka iya karanta ba ƙarshenta abdulsalamu na nan alaƙaƙai assalamu alaikum malam ga wani alif mai harshe shi kuma mai yi ma'anar shi ka yi faɗa nawa ka yi menene nawa to idan baka je ka duba ka ga alif mai harshe nan ba in ya zai ce maka ga wani alif can mai harshe ya gani <laughs> ya za ka yi kaga ce ɓarin tawata ne ban gane ba tawada aka ɗauka aka yi bari a wurin wacce irin da waɗanda ya salamu tawada eh, suna da wani tawada da ake ce masa sunan shi tawada kamar irin tawadan mu shine in ya zubo da yawa wane ne in ya huje menene sai ya zuba da yawa maimakon ya zuba kaɗan to to Allah ya saka da alheri to akwai wamu a gaba to sai shi bai da kofa to kaga dole kai nazari kai nazari kai nazari an yi ko wannan nazari don Allah ne ko gudun ka a kunya ne hmm mun ji ha hmm? to ka gani ko akwai lada kaga an aka zauna ba a ce ba a yi don neman taimakon addini ba ba a yi don neman faɗakar da waɗanda za su abun nan ba ba su iya ba ba a yi don neman kaza ba zai zama ba niyya in ku babu niyya ba lada hmm? tofa hmm? za ka za ka ɓatar eh to don kada ka ɓatar to gashi dan dai amma so sabo ne bayan yi wannan kanta ce kai ma yi na filan da suke kai ma ka zauna tsakanin asubahi da sahur ka ce astaghfirullah astaghfirullah ka shiga karkashin ayan eh, wabil ashari hum yastaghfirun san ka shiga wa'incan kiyamun wa qu'uda wa ala janubihim na fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila ka taba fito aka karanta ta ka kana kallon sama ko kana kallon ruwa ko kana kallon taurari ko kana kallon kana cikin daji kana ka kalli rukukin nan nan ka kalli rukukin nan ka dinga jin kukan ƴan dabbobi ƙanana ƙanana kana Allah mai iko da rana ba komai ana eh? duk mu dawo nan mu dawo wurin bawan Allah ga zafi ya same shi ya kore shi da baki to daga gama hatta kana inda subuhi jalafa fahamidallaha ta'ala bi mahamida lam asma'a bi misliha kaga ban iya haddace su ba Thumma qala Allahumma inni as'aluka an ne minan nar. Allah yana neman ka katange ni kai min katanga daga wuta. Wa mithli yasburu irina yayi kaɗan. an yaji tari'a ya rufe idonsa an yas'alaka aljanna. Hmm. Hmm. samu tsira daga wuta. kuma dai daga nan inda aka samu aka kara ne falillahi alhamdu qala thumma raja ya dawo wa asbaha ka annahu bata alal hashaya kamar wani dan lungo kuma ya kwanta ya bacci da kyau sannan ya fito waje wa asbatu wa bi min al shi ran nan na tashi da safi na ya mutu jikina ya mutu gaba ki da komai ya faɗi a hannuna tunda zaka ko ya kwana ina tana zakin can ya wuni kai ga shi ko wannan bawan Allah ba wanda ya sani in ba shi shi kadai ba ya tabbatar bai gan shi ba shay'un Allahu bihi ali ali Allahu bihi ali hmm. kamana ayyuka na ya yi kaɗan ce ba ni aljanna eh, misalin kada nema ba ka yi aiki ba hmm? in ka duba misali sau nawa ka je gona da zaka ci a yi maka ɗinki ka bari wanda je gona da ya yi masa ɗinki in ko ba haka ba to baka da ƙididdiga ya kamata da ka je gida sau nawa ko da yake babanku ya riga ya mutu da ma ina ma ina rayu ka je gona kana dawowa ka je gona an ka tashi dawa ka ci min dingin sallar sau na ka je gona kaga ba za a iya za ka ba sai da ya baka sadaka kamar yadda wani ke cin sadaka hmm. sai da ya maka sadaka ce za ma ɗinki sadaka ce to Allah shi karba amma aikin da kai bai kai a yi ma ɗinki ba kwana nawa kai kana yi sannan ma ba ma aikin kirki ba to hmm? eh shi kawai yi, gani ke kamar ya yi tsaurin ido tunda dai yana nema ba shi sakayya yana so ya ji daɗi to dai a tsare shi daga wuya ya samu tsira daga wuya kuma aka samu daɗin an fi so amma ya farko an ba shi daɗi bai cancanta ba kyauta ce kawai aka yi masa amma ba ya cancanta ba don abun da yi bai taka kara ya karya ba yana ƙididdiga to kaga ina eh, yaran shi na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na je wuri kaza na yi ƙoƙari na samu abun nan na yi ƙoƙari na roƙe shi ya haƙa min da fuloti na na yi ƙoƙari na ce kaza yanzu na yi ƙoƙari na tona fandisho na kira yara sun taya ne na tona fandisho yanzu na yi ƙoƙari na yi kaza to yanzu sai bulo hmm? sai ina kai ƙoƙari wanne ƙoƙari kai muƙala Yunus. Yanzu kan tsace duk yawan wannan mu a wannan masallacin. <laughs> Duk yawan nan namu, ina ƙoƙari. Sannan ba a maganar dubbaldin da suka tafi, tare da su muka taru muka yi. ma akwai waɗanda suke zuwa ba sa sallah a nan ba sa menene a kawai yadda da rai me ake cike a gingina kaza ga kaza na ga muku tun kuɗi suna wahala wani zo tun da asal yake jira na da dubu ɗari biyun sa har sai bayan sallar isha sannan zo yi kama ni da faɗa ta ka cuce ni na ce me ne ma na fice ka kaza kaza kaza haka da sauransu ni ma na tafa masa muna ba da ce to na zo da sadaka an ce ba za a ganka ba ni ce to inda sadaka ka kawo domin a yaki kawo su <laughs> kawo su to kenan ba zai ke ya ba kawo su lada zai kake la da ka samu kare lada da yawa ga ta saka ka kawo ga nai ma wulakanci ni kuma ga yafe bi to amma ka san aikin ne dai wannan gaji sai dai mun ni dai kai hakuri wa qala yunus ibn ubaydi inni la'ajidu mi'ata khasla ina mai karatun abin nan tariqu ne طريق الصالحين ina yake baya ko dai na wani lungu yana tsoron ko mugun abu za a faɗi kada kada a faɗo shi don ka karanta ɗare eh, gaskiya akwai halaye masu kyau akwai zikirori lafiyayyu akwai wane ne lafiyayyu akwai maganganun wasu fa'ida lafiyayyu to sai in ba sa da za ka kirga gabaki ɗaya duk inda aka karanta wannan aikin mai kyau ɗin wanda wanda zai samu kaza in ka duba sai ka ga ba ka a ciki in an yi karatu kalli kanka sai ka duba ka ga ina kake a ciki ba ka wanda la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaman ya yanta bawa kama kaman yayi kaza kaza ya yanta ya'yan isma'ilu jikokin ibrahimu iyayen annabi kaman kaman kaman in an duba to yaushe kai naka yiwu la ilaha illallah bai yiwu ba sai dai littafin sai karantawan tiryan tiryan to amma ka tsaya ka karanta don Allah ya baka wannan ladan malam in ka ɗaukar wa kanka za ka yi wata kullum sai ka yi da safe sai ka yi da rana da wuya ka cika ba don mantuwa ba da shagul sai mu ce to yau nawa ga wata goma to yanzu a ce duk mu ɗaukar kanmu kwana ishirin da ta rage ka san dai mai kyau ne ko ka san dai falalar shi ko ka san dai mai ne to ka yi da safe ka yi da yamma ka yi da safe ka yi da yamma mu kwana goma nan rana ta talatin mu dawo nan yaya wa isa mu fawul in dai za a yi gaskiya sai mun samu zame mu mun samu farar din Tun tunda za ka faɗi gaskiya wanda za ka faɗa na bai da aljanna balle kai masa ƙarya ya ɗauka ya baka ka je ka halaka kanka a banza sai in dai rashin ne ni gani na ni ban yi ba tsakani da Allah ba wai na yi ne don ko kaskanta da kai ni ban yi ba ranan farko ni na manta ma rana na biyu na yi da daddare ban yi da safe ba rana na kaza na yi rana na kaza rana na kaza za ka ga gashi nan tsalle-tsalle to kaga alheri ya karanta irin wa'annan hasla hasla ya ga guda ɗari bai ga ɗaya a cikinsu wanda yi ba sai bai da ko ɗaya a ciki don ka karanta littafi wanda wanda ina fila raka a biyu ainihin da domin Allah in Allah ya karɓa yana da kwatankwacin duniyan nan. To sai ka duba kazan ka ina tana raka biyu. Ka da wannan wanda muke muke ki mariya ne, amma dai Allah ya karɓa, Allah ya gafarta biyan, Allah ya mene bari in koma boye in yi wasu. In wannan ta zama abun da ta zama, ai ga wata can yi da daddare. Ita ma wannan da kaka mutum ya yi. in aka ce a yi nafila lokaci ne na karatun ƙur'ani sai ɗauko ƙur'ani zai karanta ƙur'ani shi to dai haka cewar ani inni la'aji domin a ta khasla kun ga masu kasa ana kirgawa ko wannan kaga hali ɗaya kenan wancan kaga guda biyu kenan wancan in ka ɗau shi kaga guda kaza kenan wannan ka haɗo su guda kaza kenan to kan mu yi da nisa a ciki wane ne naka kake yi ko wannan karatun ba mu irin wannan karatun kaga an za a irin wannan karatu ba zai auki ba tun da kai zaka ce ina son kai wuri ba ina son gama littafi ina son gama menene to in ka gama littafin ba aiki mai amfanin sa ta Allah shai inni la ajidu mi'ata atakhafna min khisalil khayr ma a'lamu anna fi nafsi min hawahida shi yana kula yana kirgawa Ibrahim wa mu kirgawa ba ruwan mu kai in maka karanta shi kenan sai dai ka tambayi kalma kalma kaza mai take nufi kalma kaza mai ka take nufi daga nan Allah ya saka da alheri ka dauki littafin ka aji kala muhammad ibn wasa law kana lidunubi rihun da ake zunubi na ɗoyi ma qadara adun yajlisa ilayya to kai ma kenan tunda ko boye laifin sai ke laifin mu muke yi saboda haka nan shi da yake yana fa inda zunubi na da ɗoyi ba mai iya zama da ni mu kan zai mun shiru zai faturo maka wannan abun na ruwan kayan ƙari Eh, su suke faɗin aka ɗauko maka tarihinsa ba ɗazun jiya da muka karanto me ma adam ya ce za ka ce imam Ahmad bin Hanbali na nafila ɗari uku. Ya ce ɗari uku kullum, ya ce kullum. Tun da aka ba labari dole sai ya yi su. to ina samu shigulin lokacin karantar da mutane abin da ya janyo bai da lokacin hira ne ba lokacin da ke cutar mu irin lokacin hira ko kuma yanzu matasa lokacin waya za ka ɗauki wayan nan da nufin za ka kira wani to ƙarshe sai ka kai mu awa kaza sai ka kai munti kaza kuma in mutum ɗauko waya ba gajiya ba bacci so ita take cinye mana lokaci hmm? me ishe akwai raja obana akwai raja akwai ba yanzu ko magana a sufiyanu ba an yi magana raja ba yake wallahi ina sa da za ka na sa rai za ka tsira yi aina amma kuma ka san mutum yana rayu ka dubi wancan har mutuwa ne yake yi mutane suka dinga kawo masa raja ne. kuma dama a rayuwa aiki aka ce mutum ya yawaita haufu. in ka yawaita ne shine ka ƙara aiki in ka yawaita raja'u barin aiki za ka yi shi isa a bar raja sai an zo dam shi isa aka fi so mutanen kirki su kusa da mutum in ajali ya zo masu hankali masu ilimi su zo kusa da mutum to sannan kuma ainihin yi isa kaga ake abu tare da mata ita tana ma fata tana taima ba ta yanke kai dan aljanna ne ba ha kai kan ai Allah ba sai kai kauta ba ai kai kana kana ha abun ya zama kawai ma ya zama wani nau'i na hauka don da mutanen ka za ga sun kawo abu me kamata nau'i na hauka ai kai kana da kafa ai ga shi kai sai daga nawon ba hauka bane ba ka ɗan kawo ma abin da hankali zai karɓa mana. Amma asali ni na son kaina aiki, ba ka san abu da son a kaina ba. Akwai yana ta ce, amma ya ce shi dai yana daraja bayan wuta. Wa kana ibn abid duniya, anil khald ibn ayyau. Kala kana rahibu fi bani Isra'ila. An yoni mai bautan Allah a bano Isra'ila. Fi sau ma'atin ya yi ɗaki a ƙungurmin daji don ya bauta tsawa Allah. Lokacin kaga musulunci bai zo ba. Mundu sittina sana. Ya zauna a ɗaki eh, shekara sittin. Kaga kai itikafin ka kwana nawa? ya yi yawa kenan kwana goma to ka lobe da kake kallon sa kamar shekara sannan kwana goma nan baka iya shanye su in ka je itikafin nan kwana goma kana kalla ido ka ga abokin ka zaka masa magana ba sai aboki tsaranka masu shekaru iri ɗaya ba wanda kuke magana da shi ko wanda kuke kaza da shi kana kallon shi zaka je ku yi magana to amma shi da ya zauna shekara nawa sittin fa'utiya fi manamihi sai aka zo masa a mafarkinsa Fakila lahu aka ce masa inna fulanan al-iskafi wane baduku ko kuna ce masa a yau shushaina mai wankin takalmi mai gyara takalmi shi ko hausa ana ce masa baduku wane baduku khairun minka ka duba in za a wanke maka takalmi ba za ka sai gani ne takalmi zo wani ma mika kafan zai ka cire takalmin da kanka saboda girman kai ko in cire takalmin ya mika ma ci gaba da magana da abokansa kai baka isa ka baki a hirarsu ba manya ke magana shi kai aikin ka kaji ana hira an ka gama na kai wanke wa wani ma wancan ma wanke masa kai ma da kake san gefe kawo a wanke maka manya to wannan baduku aka ce ya fi mai ibadanta, a da daddare aka zo masa yi mafarge ce badukun nan ya fi ka khairun minka ni shekara ta sittin ƙiyamun laili azumi ƙiyamun laili azumi yunwa ta ishe ni har bayan Allah suka fara ganin inda nake suna wurga min abincin da zan cin tsora raina amma da abincin banci ci ba na yi banza da abincin din saboda Allah yi min gafara kuma kawai gari ba duku ya fi ni khairun nasi ba an nasi mutumin da ifi kowa shine wanda ake amfana da shi ba wanda kai ke amfana ba Haka ce iskafi ya fi ka khairun ninka lailatan ba'da lailati ni banza da mafarki na je kai karfin ta adgafu fa utiyal iskafi atal iskafi yazo ya samu baduku fasa'alahu an amalihi wai malam baduku ne aikinka da kake wa Allah me tsakaninka da Allah faƙala inni rajulu ni dai mutum ne la ya kadu bi ahadu wani mutum bai wucewa a kaina illa zanantu annahu fil janna wa ana fil nar karshe ni ne zan je wuta shi zai je aljanna kaga yadda muke karatun nan kan mu rena mutanen waje eh kada mu gansu suna hira mu ɗauki mugun alkaba'i mu ɗora masu sai dai mu yi musu fata kai amma da za ku dinga zuwa karatu nan da ya fi akwai fa'ida muna fa'idanta amma kakka ɗauka kafe su don in ba za ba kana aikata aiki mugun aiki dai fi nasu saboda haka nan sai dai muna faɗa da su ne akan hirar da suke suna ɓata mana mutane suna ɓata mana yara suna ɓata mana kaza amma ba ma cewa mu ne 'yan aljanna su 'yan wuta ne ba ma cewa haka amma abin da suke yi tabbas ba daidai ke ba wa ana fin nari fafadula ala rahibi wannan ya fifita akan mai bauta بإزرائه على نفسه درين كنصا لولاك أنت كنصا وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه أكيبا مصا أيوة نما لمي نعد ديني لقصكين أشهد ما وإن سنة لقصوصين rankwashinsa za ka yi aboki ka gani ka dobe shi wancan zunubinsa bai kai naka ba duk yadda ka kila da mugu ne kai a gidan kunnan naku hmm? Ima eh, eh, lankwashe-lankwashen ne, ya kusa kwada ya faɗa halifa ko? Ha, halifa ai sa zai yi. Daga ka da inda idan nan ya tafi daga nan zai yi ƙasa. daga gallan wani sai yi kasa wai ana ganin yau an yi bannan karon an yi kokari kenan ba komai abin da za a yi eh, waye da magariba dab da magariba zai dinga fitan mana da su da gudu da a kewaya da su tukuna to kada kuma gumi idan ya kuma su sake lakwasta Iga na ya ciki, ba zai iya ba. Da dai kai ne za ka iya kana da alamar ɗan tale-tale. Abbas? Abbas? Shi ma lakwas ne ko? to gaskiya kaya yana karairaya ya lankwashe ya lankwashe kamar wannan mai bacci ka duba wai kan ma bai ya zama daidai to mai keshi wazakara dawudu ta'i inda ba'adil umarai fa asanau alaihi fa qala law ya'lamun nasu ba'da ma nahanu fihi inda mutanen sun san wasu abubuwa da muke aikatawa ma zallala na lisanu da babu wani harshe da zai kaskanto bi zikirin khairin abadan wa kana abu to dai wannan babin ya fito mutu ya raina ransa ya raina ransa kaga dai bayan Allah masu wulakantar me darasin ittihamun nafsi na'am na'am بعض ma نحن فيه ba ma duka ba. idan mutane sun san wani abu da muke cikinsa muke aikatawa. Ta gane, ma zallala na lisanu, da harshe bai kaskantar da har ya iya lankwasuwa ya da ambatonmu ya da yabo ba. In baka gane wannan ba zan maka yadda za ka gari, eh? Ba? Ba gane ba. Inda mutane sun san baya inda mutane sun san abin da kake yi da na kurza kai ba zauna kurza kai ba don gani ake a kana da alaka da shi yanzu misali da ake dan fashi zai shigo nan ka san ana neman sa za ka zauna kusa shi me yasa kada waye gari eh an ba nan ba zai kowa komai ba amma gudun ka a ce tare kuke sun ga ce me nan ina nan mai ba ni nan ban wayan ka zai ce o za ka ce a ah, tana gida hakkar ya sai kai gudun kada a cafke shi a ga nan bakka a wayan shi a biyo ka ko har gida dangan to inda mutane sun san misalin abun da kake aikatawa da yanzu bayan ka ba kowa amma ka ga dan da bai san komai a ka ba yana rai da ya kwara ina zaune bayan ka A za ka tashi daga wuri? ka gani ka duba gangaki ɗan Kano ne yake zaune kusa da kai ka san abun da yake yi to sai dai kai ma ba sa wanda kake yin ba kowa haka ne kowa haka ne mai hankali yake tuhumtan kansa mara hankali shi ke ce ni mutumin kirki ne to abu ya fito hmm? Me? Eh. Youtube, mu kai baya kuke mai da mu muna son za mu je inda za mu je. Ina wurin? Eh? Kala Abu Hafsuku, mallan yattahim nafsahu, to ku ji wannan. Tun da dama sunan babin ittihamun nafsi. duk wanda bai tuhumta kansa da mugayen abubuwan da yake yi ya mallam yattahim nafsahu ala dawamil awqati walam yukhalifha bai saba mata ba fi jami'il ahwali walam yajruha ila makaruhiha bai jata ba zuwa ga abun da ba ta so fi sa'iri awqatihi kana magaruran ruɗaɗɗe ne ya ruɗu wawan ya ruɗu magaruran waman nazara ilaiha bistihsani wanda ya kalli ransa da ƙoƙari da bistihsani shay'in minha faqad ahlakaha a kullum duk abun da kai tun sai to kaga wannan me mutumin ne ya raka ɗari uku yabo ya kama gemunsa ya girgiza ya ce wallahi kada ki zafa na yadda da ke saboda kin yi raka ɗari ɗari uku mu ɗari ma ya gagara to ɗari uku ke cewa bai yadda da ita ba don yau in kayi ɗari uku da ya gobe ka faɗi idan ka dage ka dage ka kai martaba ka yi a ɗari uku to gobe da wuya ka kai wannan irin ɗari uku ya yawa yau idan ka cika tamanin da biyar da wuya gobe ka kai wa ya hana maka yi nafsu kana son ka yi ka ƙwallafa ranka za ka yi amma ka fara ka kafa ka fara ka kafa to kago da yake baka da zuciya sai ka bari gaba daya mazuciya ka ce ya kamata ka tunci kanka wai ko ko baka da rabo dai al'ahira ya sa haka kila ko baka da rabo ne kadda ya zama baka da rabo ne shi isa ka kasa yi fannasu da'iyatun ilal mahaliki rai kira take zuwa ga mahalaka mahalaka duk inda za a halaka za ga ranka tana neman ka ba ka gani tana neman ka da kallo inda za a samu wani abu daga nan haka yi ƙururu to so kake sai ka je ka ga me in wani zai shigo ce motsin me aka yi a can hmm? in ma ka koma ko da mutum ya cije ya cije in ya zaga ce wai me yi motsi ne ran nan kana son ka san abun da babu ruwanka min husnul al mar'i tarko ma la yani don an yi kururum anan ba wurin mu ya ba wucewa ga in wurin mu yazo za a faɗi nafsu da'iyatun ila al-mahaliki mu'inatun lil a'ada'i ko muhammadu Muhammad Sani ba ta baka akan ayyuka alheri. Sai dai abun da yake halaka. Tabihatun ila kulli qabihi. Rai na kwaɗayin duk wani mummunan abu. Dan mutum ya kamata yanzu so ike a ce yana da waya ‘yar kaza. Tana cike datanta ciki yake. Saboda kana sai kallo yau. Duk inda ka duba da ake fada ta ce ai ga ta nan a ciki. to haka rai take na ɗaya da'iyatun ilal mahalik na biyu na uku to ne dai ban abin da raina ba ta yi ba cikin wayannan tana kiran zuwa ga mahalakar ta ma jefa ne ta taimake ni akan ɗan maƙiyana ran nan ta janyo min gana janyo min duk wani abun da yake mara kyau mutabi'atun li kulli su'i tana bin duk wani sharri alheri in yazo ba za ta kalle shi ba sai sharri in ka lura da mutane zuwa mu zane haka ne duk alheri in ka zo da shi ba za a gan shi ba sai dai su kanka fahiyar ai ban ji ba tsallako tsallako nan kusa da nan ka taimake mu akan wannan ga wani au. ya saka ta da shi je zai gwada masa dubara yana sake haka dama kafa kike mara katta gani Allah taimake ka ka kula goshin kwankwasa ka gani zai bulu a kai kwankwasawa ba ke ganin gafa ya baka haka ba ke wani ka yi kalli abin da ka dan kwankwasa masa ka gani ko zai kulu zai tashi ba gane ba mu'inatu yanzu misalin kaka an kuna gafa da wani shin ranka ba ita ta taimake shi ka ba wancan ɗin ya fi ba ta taimake shi ba duk wani aiki na kasala za ka ranka ita ce kai jan karo duk wani abun bijinta da za ka yi na arziki za ka ranka ba ta so yanzu nan za ka ji a ka'ida la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha hmm, addini yusru in ka ci gaba da yin abu har ka sha wahala kai babu lada ah, haka aka ce maka to ina jihadun nafsi kuma shiga Rakamul awwal a aljihadu, jihaɗun nafsi wacce yi fara? To an taɓa jihaɗi ba gina gina. An yi iddin ra'ayin jihaɗi sosai an yi gina gina. Tattama ba ma ma'anar ba. Malam sai ka gara danka, sai dai ba za ka samu katako ka kwala mata ba. A'a za ta shiga inda da, za ta shiga a gun dai ta katako kwala. Hmm? Hmm? Eh. to haka tashe ka gano wa yake tambaya a kai na sani ba da <laughs> ni ne da mutane na nan wa yake tambayar nan shi gaba da maganan ka yawwa da da na sani to a akwai ma fita babban manufa idan ka duba wannan sai ka gani fila nawa kai raka a ɗari imamu ahmad ya yi ɗari uku yaya za ka ga na fila? sannan ka kalli irin aikinsa hadisinsa miliyon zauna ba dai ka gan shi ba to duk mai tambaya lalle ka tashi ka gaishe? ha ba ba ce ba ba kai ba ina son ka tashi da kanka ne duk mai tambaya ka kasa kunne in ya fara tambaya ka tashi ka gano shi nam to kudin ka shi yana da hadisi miliyan da yana bitansa kan shi sun ka dubu nawa ka yi shiru ka an biyu a'a bai zama zero ba akwai sai dai ba yawa akwai sai dai ba yawa in an kwatanta da nashi ne kamar da zero to ai kaga ba za ka fara yabon kanka ba ba za ka fara ganin ka yi kokari ba kai da ake so gashi ba ka fara wuri ba shi ko to yana dan karami yake yaushe za ka cika ka samu kuma aljanna nan da yake nema kana neman irinta ko a baka tunanin za ka bari ka jinkirta a ce manya-manya su je aljanda ko sabu ne but ka shiga tim ɗin annabi na farko zai shigu haka kawai da wannan lalacin sani su kaga ba za ka taɓa yadda ba ka yi kai yabi kanka ina za ka yabi kanka in ka yabi kanka kana da kana nema wa da dara misali to kenan. ka raka a ko kowace raka ya tafi nawa nawa kake a bai kai izufi ba guda goma ka yi su izufi ɗaiɗai sauran ka yi gajejjerun suraye ba da ka za ka dinga fata da su ba sai ka ga lokaci ina nema yi kaɗan dole za ka ga abin da ka ɗebo ka kasa cikawa in ka samu ka kai daure sai ka da su ka ƙara musu dango. Hmm? bai zina mu ba malam kar ma mu je wahalar da kanmu malam ka lura da abun da muke da shi yanzu za a tashi fa wani lokaci sai ga ka samu dan uwanka malam bello ko wane ne kun tsaya kun samu minti goma a wurin gaisuwa yanzu in wani zo in gaishe ka ce kaza kaza malam maimakon assalamu alaikum wa alaikum assalam sai a samu minti talatin ba kusan mata wucewa. baka karasa gida ba sai ka kwashi awa kaza da safe in ka fita kafin ka je inda zaka je ga wannan sannan kuma duk an saka kewaye ka da safe ba wanda zai zo maka da maganan Allah ba yanzu ka je gidanka da wuya ka samu wani na kuka sun kai uku ko hudu ka tambayi me ya faru ita maka yana tuna Allah ne ya za a yi mai kokari rayuwanmu tana wajen kuɗi in neman kuɗi ne to duk wanda ka gani zai iya baka shawara ne ba addinin muka sa a gaba ba shi isa lokacin mu bai da auki a wurin addini bai da shi sannan kuma wannan kallon da muka ƙara kanmu yana faci mana lokaci duk wanda yake da wannan TV to na babban katon TV na a gidansa yana ci masa lokaci inda za ka ji labarai ko a waya ko a me za ji labarai ai ko ka san ka tafi ka yi asarar lokacinka lokacinmu ai yanzu zamani yanzu muna da kura mai ci mana lokatai kuraye ma wannan wayan in ka ɗauko ta kafin ka kira mutum ɗaya za ka kana neman na biyu kana neman na uku to haka za ka kare wannan kiraye kirayen wayan shi ma kina cikin addini ko mutum ya rudu saboda zumunci Gawa ne a zariya bai da lafiya maimakon je in gaishe to bari in buga masa waya na ji an ce jikin bai yi daɗi ba to san nufa ya jiki to shi kana ya ga labari a fara tambayar ka ya ya san nace to ai ma an mana rashe da shi wance ma ta mutu wane ma mutu shi ya samu hanyar da zo ce duk shi ka da labari ka kai ka jaga ka shi lokaci ya tafi ba amma tora kana da wani a Kano shi ma kana bugo masa ya dinga godiya kai amma baka haɗa zumunci don Allah ya wane ya wane duk lokacin kake tafiya banza. Hmm. Yahuwa to, to, nan ma kaga lokaci ke tafiya, in za ku gaisa zai ka kalli awar da mutunan da ka kashe, duka a wayanka, wai duk a nuna zamanci. Sau da kana lokacin mu ya tafi a bayan yanzu ga za mu tashi, lai mallan sai mu ya kai sha ɗaya ya kai sha biyu bai tsina na komai ba, kuma bai kwanta bacci ba. akwai bayan Allah sun suna da lokaci ba a damu su domin ka samu ka kwanta bacci ka samu fita tashi da daddare ka ba da abun arziki a lokacin tunda yanzu duk abin da ka tsaya kana yin katulan makatulan ne mun batture kai baka bar lokacin ba kai baka yi abin ba haka za ku ta ja in ja to kuma bacci ne ba su baka kai ba fahiya ta gari bi taba'iha in ada ne kaga su zai tunda da matarsa ita tana ta da kofa ita ce ma mai ta da shi ka dubi wata amarya da ta cewa an gwanta ni wallahi da na ɗauka da ba abin da yasa na aure ka na cuci kaina na kai kaina Yar furfura da na gani tare da kai he na ɗauka ka karyo yanzu ta kai yanzu kana neman lahira alamomi sun bayyana shine na na yi fatan mu haɗu tare da kai ne ma in samu samu albarka kashe aikin banza na ɗiba. Na yi asara. Ko ina suna samun taimako, wa ita taimaki kani, kani ita taimaki kani, da ita taimaki da. Mun ɗauko abun, akwai wata yarinya nan da ta ce mama ta mama, ki gaya wa baba, mu mai ta gidan mu gidan Abu Huraira. baba Idinga dinga nafila da farko ke ki karɓa ki yi tsakiyar dare ni kuma ki tashe ni da asuba in tsora maganan ta min daɗi ko ko surutu ne ta min daɗi yi suke ba su ma ba za mu tsarkake su ba amma kasan yaran nan da surutu kuma Allah ka matsa bashin su su faɗi gaskiya suna da sha'awan su yin sai dai ba su samun ɗorawa فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة كاغا أبو دي دياوة كاغا نفرقو داعية إلى المحالك مؤينة للأعداء طامحة إلى كل قبيل متبعة لكل سوء تجري بطبعها في ميدان المخالفة yanzu a ciki bari mun ji ga wani eh, me yake da suna wasai wanne ne a ciki kasha kalla da kyau faɗi gaskiya hmm? a ka wanne ne nan kai kasha daga ranka ni dai da iya tin irin mahaliki sai ga kamanta wacce kadai take haka mu'inatul lil a'da'i shi na ka kace kai baka gane ba tsanihatun ila kulli qabihi muttabi'atun li kulli su'in fa hiya tajri bi tabqiha fi maidanil mukhalafati fa ni'matu kullu ni'mah التي لا خطر لها al-khuruju minha rabuwa da ran nak mutun yi tawaye mata gaba ɗaya eh, ya saba mata Ka san dai khuruju yadda kawarijawa suka yi ni. to ya kamata mutum yi wa ransa tawaye abin nan da take so ka ƙi wata min riƙiha mutum ya ƙwato kansa daga wanta. to yace ko sai mutum ya san yana bautan ka yanzu ba ka gani idan kai wanke kayanka guda goma sai ka samu mulki talatin kana goya baka gama ba ya wuce haka to talatin idan an yi asara sa joga sannan kuma karshen ta wankin fa shi ma ya kwashe wata talatin ɗin To in ba sa'a ba a nan wurin wankin kafin ka gama kafin kai ka za an samu abokai na hira dukkan wannan fa lokacin ya tafi haba amma tsora. To ko me ake da rai? Wata khallusu min riqiha mutum ya samu ya sutalo kanta daga yi mata bauta. Ba ka gani an kaɗa mai hula sai an karya. Ba fa na ce a daina karyawa ba. a ƙarya idan aka wanke irin yar madinan nan sai an goge ta in ba haka ba ba za ta sauwa man raqiha fa a a'zamu hijabi bainal abdi wa bainallah ita rai ba ita ce babban hijabi hijabin da ifi girma tsakanin bawa da ubangiji ita ta shiga tsakani to ku ki kora shi yiwa ga dama na yi fita ta can zai shi ɗana kiran ka can ta shi mana yanzu za ya haɗa da duka Ji can ka je ka zagayo nuna masa inda zai bi mana gashi na a gaya 'yan sandan wurin gashi nan ya gagara Allah ya sa na waje sun jiwo kenta a sai akwai wasu na zai ana turo yaro ta wurin to an ce ne a yi masa bulala. Ka gane ku. babu wanda za su sa kansa zai mota ɗaure wuna. Sai kana da bulala ka duk yaron da ka gani an sako shi ta baya nan. To akwai abin da yake so. ba masa bulala a baya. In yana nawa itar da wata san a gaba. kan kwanan nan kila in ya ga wani ya wuce da gudu saboda rai ita ce take zama shamaki tsakanin bawa da Allah kana son ka kai ga Allah amma ranka ta hana wa a'rafun nasu biha wanda ita kowa sanin rai a shaddahum isra'an alaiha wanda ya tsananin wulakanta ta wa makatan laha. Kala Ibn Abi Duniya, Ibn Abi Hatim, ya kai Abdullahi haddata gagara. Ina zan ba ita cewa, yi magana. Hmm? Ita ce, lokacin hada abin ya gagara, Yan ka je ka fara kafin kai guda ka gari ya waye. ka rasa yadda za ka yi ga zazzaranka ba kai ba ya wancan ba kai ba ba ta bakka nan ba ba ta bakka can ba sai ka ce to bari in yi wannan bar wannan saboda wancan ta ce ta ce nasara ta ce nasara sai ta yi walima ya fara kaza ya daida ta yi walima ta gayyato ƴaƴanta ai walima an gama da wani yau wani bai samu sallah asubahi ba قال ابن أبي هاتم في تفسيره حدثنا علي بن الحسين المقدبي قال حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر قال إن الإنسان لظلوم قف كفار إذا الله غفرتاني زالون سينا ها كيف بكي دكنا زالون سي بكو دكا زالون سي تدقي زالون سي زالون سي دكا كيما وكفري تغافر تاني كافر جينا فقال قائل يا امير المؤمنين هذا الظلم وانا ظالم جين دي منصد دي يدكي اوقوا تو انا وان كتا كافر جين تن بكاري غاكا مسلوطا فقال بقى جبا انشي ان الانسان لظلوم وما كفار ai kaga ina da wala fita gaba daya قال وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن السلت بن دينار قال حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله wannan aya ce ba ta bukatan amma sannan muka bar littafin nan muka bayar da shi wa ‘yan baya tamkar gado allazi na safanya to wanda muka zaɓa ɗin sai suka zama kashi-kashi cikinsu akwai zalimun li cikin cikinsu akwai ɗan tsakatsaki cikinsu akwai ɗan rige-rige zuwa ga alheri bil khairati bi idnillah fa qalat Aisha ce ta karanta abun na kusa sa'altu Aisha na tambayi wa ijmi tambaya ko bin sahaba da alhanna'i to uqubatun ba sahaba nun ba ta ce ya bunayya ha ha'ula'i fil janna wannan suna aljanna amma sabiquna bil khairati faman mada ala ahdi rasulillah wanda suka shude a zamanin annabi shahida lahu rasulullahi annabi ya musu shaida bil jannati والرزق وأما المقتصد فمن اتبع أثره وند إبي من أصحابه حتى لهك به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك سبحان الله ينتنى أتركك كنت an mata bishara da aljanna aya goma sha ta sauka a kanta daga larshi amma ta ce tana cikin azzalimu li nafsihi to mutum shi aina zai wurga kansa faja'alat nafsaha ma'ana daga mai gani ya yi kokari mai ganin mutumin kirki ne gaskiya sai dai rashin sani to ko rashin sani ba uzuri ba, ne ba. ومقت النفس كن ري في ذات الله من صفات الصديقين ويدن العبد به من الله باوا نادت أقسم تاتشي هو أجا الله أجا الله أن في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدن بالعمل Eh aiki ba zai abin amma ƙanƙantar da kai na kusantar da mutum zuwa ga Allah sama da yadda aiki ke kusantar da mutum zuwa ga Allah. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آية sannan za sa alama tukuna yau sha goma ko goma taɓarya guda biyu Na'am, waye. Hmm. Hmm? فقال فقالت إيه معنى سوء عند سكمت وانا سابق بالخيرات تاغني كون كي وين سنا جدان الجنة يا بني فها يا بني هؤلاء في الجنة إيه إيه أما السابقون بالخيرات فمن مضى سونا سكوتي على عهد رسول الله su sun wuce annabi na nan sun ban mutu kaga irin su mus'ab irin su wane ne wancan sabiqu shahida lahu rasulullah bil janna ha kaza alaikum salam mutum ya kiransa domin Allah ya kyamace ta ya dauke ta malalaciya ya kita saboda Allah saboda taƙibin Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمن وعلمنا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين